يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا هل ga an ya hani kada mutum ya ɗauki kashi ya yi hoge da shi hoge da dutse ake ɗauka a yi amma mutum ya ɗauki kashi ya yi tsarki da shari'a mana shari'ar musulunci ta hana me yasa ko me yasa tun da shari'a ta haramta ba sai ka san hikiman da ke ciki ba ko قال أخبرنا أحمد ابن عمرو بن الصرحي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن صناق الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعزم أو روث daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum yayi tsarki da kashi ko kuwa tarosun dabba ko tarosu ko menene datti أخبرنا يعقوب بن Ibrahima. قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال اخبرني القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي انما انا لكم مثل الوالد yace inna ma adatu hasira yace aini dangane da ku kamar uba ne yana son da'iman ya koya ma ɗansa abu baya jin nauyi baya jin wahala duk abin da ya zai ma wannan da amfani sai ya koya masa ba tare da ya gaza ba ba tare da ya ji nauyi ba ko me ko ne duk abin da ya danganci a ilmantar da shi ya fa'idantu ya karu imani ya karu tarbiyya sai a koya musu inna ma ana lakum mislul walidi ku ina ilmantar da ku ina karantar da ku ina sanar da ku ina tarbiyyantar da ku sa'annan sai ce idza zahaba ahadukum ila al-khala'i in ɗayan ku ya fita za shi tsuguro ko za shi biyan bukatarsa fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha kada ya fuskanci al-qibla kada ya ba al-qibla baya wa la yastanji bi yaminihi kada ya tsarki da hannunsa na dama wa kana ya amur bi salasati ahjarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta mutum ya dauki duwatsu guda uku wana naha anir rausi war rimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani ayi tsarki da tarusu ko ko a'a busasshen kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana sai ya shimfida inna ma ana lakum mithlu walidi to sa'annan sai ce izaza in ɗayan ku za shi ban daki ko za shi abin nan ko za shi kaza biyan bukata kada yi kaza kada yi kaza kada yi kaza sallallahu alaihi wasallam النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار أي هني أن هنا متين يتركي هوجي كسد غدا أكو سي غدا أكو إن مكا اللورا ذا مغسلو إمام النسائي يا شابا بمفا أشكين تفيس شما يبقين الناس فإن إن الناس غنين إن الناس غنين تكينو كو ذا مغين دي كي تفيا يا كاو حديث النهي سيتي أي سسوجي سيتي أرحلتا دنيا نونا مكا وانا أنا إلى فرقو daga baya an hana ko da an hana daga baya an izini ko ko ai sassauci saboda kasancewa wannan ilimi da ka ji karatu daya ko ka karanta littafi daya bai isa ka halatta ko ka haranta ba sai ka bi malamai a natse daga kowanne da hanyarsa kamar yadda za mu yi ta gani ɗaya bayan daya insha Allah ya ce an hana mutum zai yi tsarki da hoge da duwatsu guda ɗaya ko ɗaya dutse ɗaya ko biyu abinda ake so uku shine an nahayu anil iktifa'i fil istitabati bi aqalla min thalathati ahjar aqalla min thalathati ahjar yahtamilu hajaratan hajaran aw hajaratan alaysa kadhalik قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو معاوية amashu حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة wani bai hude ce mishi ai mutumin ku abokin yana karantar da ku komai har gunu sai ya karantar da ku yadda ya kamata ku yi قال أجل إيهك على أمر هيك نهانا أن نستقبل القبلة بغائط يا حنيم مفسكنت القبلة بالغائط المكان المطمئن وأترك على الخارج من النجس أو بولي غائط كو بولي أو نستنجي بأيماننا وما يا حنا مو مدوكي هنن داما ويطرقي أو نكتفي بأقل أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار محل الشاهد كنا كما kada mu isu da kasa da duwatsu guda uku a wannan hadisin abinda aka faɗa kenan dutse kada a yi da biyu balle ɗaya an fahimta ladabi kenan da ake koyar da mu ko to sa'an nan kuma sai ce ar ruksatu fil istitabati bi hajaratayn yace ai sassauci za a iya yi da dutse za a yi da hoje guda biyu yazo yace za a iya yi ma da dutse guda daya don ya koya maka yadda ake koyan ilimi yadda ake tafiyar da ilimi الرخصة في الاستطابة بحجرين أي sassauci za a iya yin tsarki da hoge guda biyu. to mecece hujjarsa قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو أبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط الغائط المطمئن من الأرض وجه da yake da natsuwa inda ba hayaniya ba kowa in mutum zai ba wali ko zai ga ita sai ya je can to wajen sai aka dauki sunan wajen aka baiwa abinda in an je wajen mai ake su gudun da ake yi sai aka dauki sunan wajen aka baiwa abinda ke fitowa din na jasa din shine qa'idu kenan wa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin da manzo Allah ya sai ce na dauko masa hoge guda uku fa fawajattu hajaraini sai na samu hoge guda biyu والتمست الثالثة فلم أجده سنة من أكبا ساموما فأخذت روثة فأتيت بهن سنة كتا روسو هذا هوجي قدابي سنة من أكينا أه؟ أكو نسابي أتكا كينا أه؟ فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس da na kawo masa sai ya ɗauki hoge guda biyu ɗin sai ya ɗauki rosar sai ya jefar ya ce wannan najasa ce aina mahallu shahid min qawli ar-rukhsatu fil istitabati bi hajarayn fa akhadha al-hajarayn sun wadatar ko ba su wadatar ba to mahallu shahid kenan fiqhun imam an-nasa'i kenan eh ban ji ba ban ba a wata riwaya to yana nuna cewa har yanzu haramun ne a yi da biyu din kenan ko to za mu za mu ai muna tafiya ne ko insha Allah ba biyu bane aka yi wannan ba ya shi biyu jefar da tarusun ba to za mu ji kuma insha Allah eh, abin da ake so shine a yi ma malamai ladabi a bi su a hankali amma farko farkon karatu sai ka ji ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne an fahimta shekarar cikin buhari da muke karanta atar nabi sallallahu alaihi wasallama su ba ta kaumin fa ba ta qa'ima to wanda suka karanta <laughs> don malam yayi maganganu wajen yace to Aisha ai bata san ai ai ba lallai ne ka san komai ba to da malamai suka zo suke malamai malikiya da imamu da sa'i da su ne da ware ne sai suka raba abin biyu in gida ne ga yadda ake yi su abin da ta gani kenan in mutum ya fita waje bayan gari da bukata ta kama zai iya a tsaye an zauna lafiya ko an zauna lafiya ba mana na Aisha abin da ta gani shi ta faɗa don ba zai taba yiwa manzo Allah ta taba yin bawali a tsaye a gida mana Aisha ba ta gani ba ba haka bane ba to shi yasa ana bi ne ana bin su da ladabi saboda wahalhalu suka yi har suka tara mana wayannan abubuwan da karantawa ma ya gagara ko قال أبو عبد الرحمن الركس طعام الجن باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد yace amma ya sassauci in aka samu hoje ɗaya da zai tsarkake wajen ya wadatar an fahimci wannan maganar to za mu ga hujjarsa قال أخبرنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم يتمسى إذا استجمرت فأوتر Iza tajmarta in za ka yi hoji fa'autir kai mai wutiri a'a bai ce ɗaya ba ya ce wutiri kai wutiri wutiri na fara daga nawa ne sai nawa sai biyar sai bakwai sai tara sai ba autir kai da kai wutiri kaga wani istinbati eh, a istinbata suna gaba za ka fahimci imamin da sa'i ba ba bi ba ne. fa autir al-ijtiza'u fil istitabati bil hijarati duna ghairiha yace in za a yi hoge duwatsu ake yi da su ba ba wani duwatsu ba da dutse ake yi ko to za mu ga kuma mahallin shahidin ka ko ai idan ta jimar da autir mun san mun ga mahallin shahid na imamun da sa'i ko maganar ta ta shiga ko bata shiga ba ta yi daidai ko bata yi daidai ba tir kai wutiri to ya aka yi samu mahallin shahid anan abinda ake ce wutiri kuma duk duniya in za a fara wutiri da nawa ake farawa ɗaya wutiri ne ba haka bane ba a kan haka suka ce sallah raka a ɗaya ita ma sallah ce saboda ne aka ce wutiri in mutum ya makara ko lokacin da ya yi sallah ɗaya raka a ɗaya wutiri maimakon ya yi uku ko biyar in ya wutiri raka a ɗaya ta yi ko ba ta yi ba ma'ana wutirin ya fara daga uku kenan ku eh to an gaishe ka fahimtar ka ta yi daidai imamun sai ne fahimtar sa ba ta yi daidai ba eh eh mana kana da yancin ka fahimta imamun na sai ma hakuri shi ya janye fahimtar sa tun daga ta ka ta zo ko eh ba haka bane ba ai tun daga kan tirmizi muna muna koyon karatu ake yi dole sai an koyi ce ne wannan ya faɗa wannan ya kaza wannan ya kaza wannan ya kaza ba magana ɗaya kan sai ka bada umarni to ran da ka zo ka tarar da wanda bai ce dan mai sai ga hankalin ka ya tashi to shine sai ana ana tattaunawa da tattaunawa ake kaiwa abin nan ko to aka ce al-ijtiza'u fil isbabati bil hijarati duna ha aka ce in za a yi hoji dutse ya wadatar amma wani dutse ba zai wadatar ba mecece hujjarsa qala akhbarana qutaybatu qala hadathana abdul aziz ibnu abi hazim ala أبيه عن مسلم ابن قرط عن أروى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقربوا دقنا عائشة الله كرمت ذاتك منذ الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه in ɗayan ku je zai je biya sa ya je da duwatsu guda uku sun wadatar mana in aka yi da duwatsu sun wadatar in aka tsabtace wajen ba shi an sa kaza ba shi an yi kaza ba mahallu shahid fili yake ko al-istinja'u bil ma'i an zama yin tsarki da hoge an dawo yin tsarki da ruwa saboda cikin ana cikin eh, tsafta ake ciki tun daga hannu har baki akori har kome jiki ko ina baki daya kada mutum ya saura da datti da karni da zarni da bashi da wari da hamami da menene gulus duk baki daya so ake musulmi kar a ganka da shi an fahimta to iya kai jikin jikinka baki daya aka ce ka tsaftace aka ce ka tsaftace gidanka na yi nawa na yi gidana na yi naka na yi gidanka to baki daya mu kuma unguwa baki daya mu tsaftace unguwa gari baki daya a tsaftace ina za a samu sauro ina za a samu datti ina za a samu kazanta ina za a samu kaza to saboda ba a koya ma mutane wannan ba ba a san darajar wannan ba yasa ake kwana cikin juji ake kwana cikin menene da menene sauro ya zo malaria ta ki karewa har yanzu Mm. Mm-hmm. za mu zo har duk za mu zo da komai da komai insha Allah eh haka ke fada kowa ce insha Allah insha Allah imam ibn hajar al-asqalani yace tun da ya fara fathul bari in yazo yace muna tafi kan wannan matsalar duk inda yace insha Allah yana kai wajen sai Allah tuna masa sai yayi inda duk da yace insha Allah ba yana kai wajen sai ya manta har yau al-istija'u bil ma'i tsarki da ruwa قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شؤبا عن عطاء بن أبي ميمونة قال سميت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا دخل الخلاء إن الله صلى الله عليه وسلم بان بنداكي كوما كيو يكي ويقو يزاغا أحمل أنا وغلام مائي نهوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء يتي منظر الله يكي ويا أنا سيتي دني دوني يارو كمانا متعلق nasarawa sai mu ɗauki idawa mazubin ruwa ko buta ko menene a ruwa sai mu kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya tsarki da ruwa mahallu shahidi kenan قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن معاذ عن عائشة أنها قالت نان نعم، عائشة تشي أزواج كنا أي يستطيبوا بالماء وجيكو أمور مزاجنكو سوي سركي دروا فإني أستحييهم منه min ina jin kunyan na fada musu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yafalu manzo Allah yana sarki da ruwa uwa ta isa fahimtar da mijinta ta kara masa ilimi da ilmantar da shi uwa ya ilmantar da matarsa ya kara mata ilimi ya sanar da ita sarki da ruwa ma'ana ana tsafta kenan za a yi sarki da hoge za a yi sarki da ruwa za ka iya yi da hoge din ko da tsumma tishu za ka kawo ruwa kuma ka wanke abinda ake so tsafta ake so ba lallai ne sai ka dauki hannu ka kasa cikin in ka dauki abu ko abin nan na kadda ko sun ma ka saka ka share ka ka share komai ka yarsa nan ka ɗebi ruwa ka wanke ka sa sabuli ma duk abin da ake so shine tsafta eh. anil istinja الاستنجاء yamin hani an hana a yi tsarki da hannun dama sai da hannun hagu kenan ko qala akhbarana isma'il ibn mas'ud qala haddathana khalid qala anba'ana hisham an yahya an abdullah ibn abi qatada an abi qatada anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shariba ahadukum fala yatanaffas fi ina'ihi in ɗayan ku sa ruwa koko ko kwarya ko kofi baki sai na shan ruwa kada ya numfashi a cikin ruwan ya sha kaɗan sai ya janye ruwan sai ya numfasa za mai sake sha ya janye ruwan ya numfasa kada ya numfashi a cikin ruwan alabashin wani abu ya fito daga hanci shi ya shiga cikin ruwan kaga ya kazantar da ruwan kenan ko kofin ko kwaryar wani ba zai iya sha ba kaga kaga karshen tsafta kenan ko وإذا أتى الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه in mutum ya zo ya yi suguno ko ya shiga bandaki ko ya kewaya ko ya tsari, kada ya ɗauki hannunsa na dama ya taba azzakarinsa ko al'aurarsa wala ya tamassaha bi yaminihi kada ya tsarki da hoge ko da ruwa da hannun dama da hannun hagu ake yi saboda hannun dama za ka gaisa da mutane za ka ci abinci za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana amfani da yana amfani da hannun dama cikin abubuwa duk masu tsarki hannun hagu kuma abubuwan da suka shafi kazanta kamar majina kamar menene da menene to malamai ne sai suka zo suka ce to yin asawaki kifa da hannun hagu za a yi ko da hannun dama sai suka ce in muka dauki asawaki tsafta ne da hannun ne za a yi dama in muka dauki kau da kazanta ne da wani hannu za a yi hagu ba abin da suka bari game wani ya littafi a tsawaki yana da amfani ɗaya ɗaya guda sittin a sawaki ko da baya tsabtace baki tsananin kulawa da manzo Allah manzo Allah karshen rayuwarsa sai da yazo baya iya tauna a sawaki ya goge da yamma na Aisha ta shigo ta ga manzo Allah ya kwalla ma a sawaki ido yana kallo ta san yana bukata amma baya iyawa tace kana bukata ne sai ta dauko ta sa bakinta ta tattauna da ya laushi sai ta sa bakin manzo Allah sai goge sai manzo Allah ya murna ya ji dadin haka to ko da asawaki ba shi da amfani tsananin kulawa da manzo Allah da ya asawaki a cikin lafiya da rashin lafiya a har lokacin ciwon rashin lafiya to akwai ma'ana asawaki na da wata ma'ana yana da ma'ana a cikin addinin musulunci an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء منذ الله يحنم أي نمفاشي أي هوتي أتكين كوكورو أتكين كوفي كومودا كوكو شروا wa ayya massa zakarahu bi yaminihi kada ya dauki hannun dama ya taba zakarinsa zai ko al'aurarsa zai tsarki wa ayyastasiba bi yaminihi kuma kada yayi tsarki da hannun dama da hannun hagu ake yi wa'annan duk baki daya قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون اسم مشركي سكتي inna lanara sahibakum yu'allimukum al-qira'a suka faɗa masa habai mun ga malamin ku sahab mana mutumin naku yana karantar da ku komai har tsuguno har shiga ban يعلمكم القراءة قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه إي حكني يا ما حنامو كذا أيام ويأتي هنون داما سيساركي كودا هوجي كودا هو ويستقبل القبلة يتي كذا وانكما يفسكنتي القبلة إن زي سبنو وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار كذا أيامكو يساركي دا كسا دا هوجي أكو babu dalkil yadi bil ardi ba'da al istinja wai bayan mutum yayi tsarki da ruwa in ya gama yaya zai yi sai ya dauki hannun ya shiga cikin jama'a yana bashi ko ko sai ya wanke hannu ya goga kasa saboda kasa na da sinadarin da ke kankare da ci da yanzu kuma maimakon kasa zai wanke da sabuli wanne ne ya fi masa saboda duk sa ya wanke hannu din ya gama ba za a rasa bashi ba a ci ko farcin sa ya tsawon abiya da shi aka ce sai ya wanke sai ya goga kasa saboda kasa tana da hususiyar da ke dauke da ke cire abubuwa shi yasa aka ce ma in kare ya lallage a wanke su bakwai na karshe a sa kasa to wannan hadisin wannan maganganun shine turawa shine likitoci suka bi sai suka ga kasa na wata kususiya da ke cire ko kazanta ko ke cire cuta to shine suka suka shiga magunguna tera ma zai tera duk maganin da kaje ce tera tera kasa kenan mana akwai kasa a ciki da shi aka yi maganin tari ne maganin menene da menene sai an hada da kasa wani wani mana wani abin nan na kasa a ciki قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala falan mastanja da laka yadahu bil ard da yayi istinja'i da yayi tsarki da ruwa sai ya dauki hannunsa mai daraja sai ya goga da kasa ya wanke ya tsaftace hannun saboda babu sabuli a wannan lokaci yanzu kuma fa ban dakin ka ba kasa duk inda zaka wanke tsantsi ne da shi sai ka ajiye sabuli in ka sa sabuli ka wanke shi kenan yayi kanshi in kuma ka fito ka fisa turare duk abin da zai bayu zuwa tsafta addinin musulunci yana sanci قال أخبرنا أحمد بن الصباه قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا أبان ابن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم ابن جرير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا تسجد أرد منزوم الله صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء شيء وجم بيان بكاتا وجم سجونه وبدك فقضى الحاجة سيبيا بكاتسا ثم قال سألنا سيتي يا جرير هات طهورا يا جرير كاوروا فأتيته بالماء سينا كاما سروا فاستنجى بالماء سيطركي دروا وقال بيده فدلك بها الأرض سيحنس هكا سيقوجي كسا ينا أكا أكا أكا وانكي دروا قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريكي wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam babu tawqit bil ma'i to wayannan maganganu da ake fa na tsarki da goge daya ko biyu ko uku din nan fa ya danganci halin mutane ne a lokacin sahabbai abinci fa yana da wahala da kyar ake cin da dino aka ce in suka je masu kai tafiya da kyar suke kasaitar da abin kaman kashin hawa ake ba haka bane ba wannan an sa duwatsu guda uku aka wanke ba za su tafi ba amma yanzu kai kana zaune mai waina kawo mai kunun zaki kawo mai alala kawo komi ka cika tumbinka da komai da komai ya rude ban da ruwa buta ɗaya bai yi tsaftace wannan wajen har da sabuli shi yasa kai matsalar ka sai ka yi kamar kana yi an fahimta abinci na musu wahala sai mu ce ba aka sun je yaki sai aka hada abincin duk ana raba mu kowa da biro ɗaya ɗaya ɗaya ya ce ba mu san darajar da biro ɗaya din na sai da muka rasa shi ya zo ya kai ba wanda zai samu dabino daya to wannan ma me zai kai shi me zai mai zai je ka sai kar in ma ta kama ai abu ne zai fitar da shi mai ne dan kankani ko ya bushe ba haka bane ba in ya dauki duwatsu guda uku amma mai wailan kwai mai menene da menene ka cika ciki ka da menene ya rude sai da kankan an je ma dutse guda uku zai yi sai kai ma kai shi kai da kanka za ka yi ka ko zai kai kaman kana yi ko sa'annan a tsaftace babu tawqiti fil ma'i التوقيت إما أن يكون زمانيا أو مكانيا أو كميا معنى عدد رواد أكي بكاتا ma'ana ruwan da ake amfani da shi alwala adadinsa ta kowanka yawansa ruwan da mage ta sha ragowar ruwan da dabbobi suka sha ragowar da menene menene hukunci shine abin da ke nufi da at-tawqitu fil ma'i قال أخبرنا حناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب wasiba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ruwa wa ma yanubu ai wa ma yantabuhu da ruwan da dabbobi ke kai kawo a wajen wannan dabbar ta sha ta wuce wannan dabbar ta sha ta wuce me ke hukunci wannan ruwan da aka ragowar ruwan da dabbobi suka sha faƙala sai manzo Allah ce idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath ai in ruwa yawa ya kai kula guda biyu min qilali hajara qilali hajara manya manyan tula tulu ne da ruwan shi yana da yawa a ciki dan najasa ta fada a ciki wai ruwan ba zai zama najasa ba in ya kai wannan kullatayn to in bai kai wannan kullatayn ba fa menene hukunci zai zama najasa eh idza kana alma'u qullatayn lam yahmil alkhabar in ruwa yawan ruwa ya kai kula guda biyu manya manya kuloli ne na hilal hajar sun kai lita kaza masu yawa ne in najasa ta fada a ciki ruwan ba zai ba zai taba zama najasa ba haka manzo Allah ya haddade ya kayyade kullatayn to sai ce tarku tawqit fil ma'i sai imamun nasa'i yayi wani istinbati mai ban mamaki ma'ana sai da riki ta lissafin malamai yace an sai ruwa sai ya yawa ya kai kula guda biyu kamar lita nawa kenan shi da ba zai zama wani jinsa ba to sai ce ai akwai wata matsala da ta faru wannan ruwan bai ma kusa kula ɗaya ba balle kula biyu amma kuma bai zama wani jinsa ba kuma kullum kowa na amfani da haka amma bai sani ba to mecece hujjarka kace tarku tawqit fil ma'i Bar cewa ruwa sai yana da yawa tukunna zai zamo ba najasa ba ko ba shi da yawa ba nan ne don ya taba najasa ya zamo najasa ba in ba haka ruwan da ka ɗebi buta ya kan sarki da shi ga wanki ai sai ruwan shi ba ya zama najasa abu ba zai taba karkata ba gidan har abada ba haka bane ba to sai wani istinbati mai ban mamaki ne rikita lissafi kala sai ce akhbarana qutayba قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد yace wani balarabin kauye ya zo sai ya fi tsari a cikin masallaci faƙama alaihi ba'adul qaumi sai wa'insu mutane suka tashi suka yi suna tsawatawa dan me yake yin haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, da'uhu la tuzrimu ku kyale shi kada ku yanke masa fitsari kada ku cutar da shi falamma faraga da ya gama fitsarinsa a inda aka yi fitsarin ba kan tiles ba ne balle ake fitsarin ya gudu ne da aka yi fitsarin na tattare wajen da'a bidalwin wa sabbahu alai sai mazu Allah ce a kawo ruwa bokiti ɗaya, da aka kawo sai zuba wajen ruwa bokiti daya din sai tsarkake wajen da a ce ruwa sai ya kai kullatai ne to ruwa bokiti ɗaya yana haduwa da najasa shi ma ya zama najasa wajen bai ba an ga isin bata imamun nasa'i aina mahallin shahid bi tarku tawqiti Eh? da dalwin yace a karuwa bokiti daya da aka karuwa bokiti daya sai aka zuba cikin fitsarin sai wajen yayi mai ruwan da yake ya hadu da najasa ko bai hadu ba ya hadu da najasa sai wajen ya tsarkaka to da a ce lallai sai kullatai da ne bokiti daya shi ma ya zama najasa tunda ya hadu da fitsari ya hadu da najasa an gane istinbatin shigo eh? akwai magana a ciki wa yake da magana ba magana to kai ma kanka duk sa'an da jasa ta ta tabari tufanka ba ruwa za ka kawo ka wanke ba da a ce lallai sai kulla sai ne ruwan da ka sa ya taba na jasa, ruwan shi ma ya zama na jasa ke ba haka bane ba ta imamun nasa'i ke ya samu shiga ko bai samu shiga ba duk wayannan malamai fa sai da aka karanta hadisi dai sai ya zauna har gari ya waye fa ana tunane a ciki ana lissafi ana fito da abubuwa sannan a har hada da hadisai baki daya shine sai zo shi lissafi sahih al-bukhari sahih muslim tirmidhi nasa'i abu dauda ibn majah sai da suka yi haka suka zo suka aje littafin in ka zo baka fahimce su ba da karamin ilimin ka sai ka ce wannan ai ba kaza bane to ai an ce kaza ne ai yaushe ka zauna kai da baka da dama ma ka zauna kai karatu har ka fahimta sai ka zo kana cin musu gyara an fahimci istinbatin ibabin da sa'i ba shi da ban mamaki eh? قال abu عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه لا تزرموه أي لا عليه kada ku yanke masa sa ku kyale shi har yayi ya gama tunda ya riga ya fara don aka yi tsayar da shi kaga an cutar da shi kuma in ya kasa rikewa maimakon abin ya zuba waje daya sai zuba wajeje da yawa kenan ai an ga hikima addinin musulunci ko قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه وانا بالعربي يا تساري أما صلاتي زي ما الله يتي أكاو روا بوكي أزوبا أكاد نجسا وجه مسلاتي يا كبتتكين يا كبتتكين قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا يقول جاء أعرابي إلى المسجد ونبلار بن قوي يازو مسلاتي فبال سيبولي fasaha bihin nasu sai mutane suka tsawata wannan na kakka wannan na kai wa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utruku sai manzo Allah ce ku kyale shi har ya gama fitsarinsa ba zai kai karshe ba ku hatta bala sai suka kyale shi to manzo Allah ta kyale masallacin manzo Allah ne wai fara gina ma masallaci manzo Allah wai nuna ma darajar masallaci manzo Allah kuma kan idon shi aka yi haka to shi ka shi zafin addini sai ce ku kyale shi ba dole kowa ya kyale shi ba manzo Allah kyale shi yana fari a cikin masallaci a kuma kyale shi to ai darajar shi ya fi darajar masallaci da a cutar da shi gara a bar ya fi sarin za a iya wankewa da aka bar ya fitsarin aka ɗebo ruwa bokiti ɗaya aka wanke an gama ko ba gama ba to da an matse mishi fitsarin ya koma ya faji ya suma sai a dauke shi sai ina sai asibiti sai kwana nawa wannan yanzu yanzu an gama shi kuma ya cutu fa sai kwana nawa sai ya dau lokaci ko ya kashe shi to daga nan malamai suka ce alfarman musulmi ya fi alfarman masallatan duniya ba فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه قال أخبرنا عبد الرحمن ابن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال إتي qama a'rabiyun fa bala fil masjidi wani balarabe ne ya tashi sai je fitsari a cikin masallaci fatana wala hunnas wa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'u sai manzo Allah ce ku kyale shi wa ahriqu ala bawlihi dalwan min ma'i ku debo ruwa bokiti daya ku zuba a cikin fitsabuwalin sa fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirina yanzu shi wanda ya bawli a masallaci ba shi ake manasiha ba su waɗanda suka tsawata masa su ake mana manasiha sa'ad na aka juyo aka ce masa kaga nan wajen ba an yi shi da fitsari bane an yi shi ne don sallah da karatun alkur'ani da zikiri gashi da tafi ƙauyen ko magana ba ta kare ba sai ya tashi ya ji daɗi da ya je ƙauyen su unguwan su ya ce wallahi na je wajen Muhammadu ya fi kowa iya ilmantarwa ma ka harani bi zagan ba bi da kan ba bi uzura min ba ba abin da ya ce min yayi waɗannan wajeje an yi su ne don ibada ba don fitsari ba kawai abin dan Allah waye zai daura zuciyarsa ya magance babbar matsala haka da irin wannan sa'an nan ya juyo wajen 'yan zafi sai ce musume fa inna ma bu'ithtum muyassirin ina ma na bu'ithtum muyassir inna ma tukunna adatu hasirin wa huwa isbatul hukmi fil mazkuri wa nafyu amma adahu inna ma ay kawai bu'ithtum muyassirin an ay ku ne dan ku saukaka da al'amurra da wannan matsalar kadai ta isa sai kara cewa lam tuba'athu mu'assirina ba ai ku don ku tsananta ba ya za a yi me za a yi istinbati cikin wannan hadisi inna ma bu'istum wa aka aiko to amma manzo Allah ce sai sai aka yi ce ku aka aiko ba aiko ku don ma'ana ba ilmantar ban karantar da ku tsanani ba ban karantar da ku zafi ba ban karantar da ku rashin hakuri ba ban karantar da ku kaza kaza ba wannan masallaci ne na gina shi kuma kafin ku san darajar masallaci na riga ku sani kuma ni na nuna muku darajar masallaci kuma ni ne ina zaune yanzu yana fitsari din to duk abin da kuka yi kun yi daidai don ku kare darajar masallaci amma tun da manzo a ce ku kyale shi sai kuma aka ce ne kowa ya kyale shi yana ganin fitsari ana fitsari a cikin masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin daban da Ka'aba ba masallaci a duniya har ka kasa sama da shi akhiru masjidin banahu akhiru nabiyyin fi akhir madinatin sakana wa akhiru nabiyyin masallacin da karshen karshen masallacin da cika make annabawa gina a karshen birnin da wani karshen annabi ya zauna duk wannan daraja masallaci ya tara wannan daraja amma mutumin kauye ya zo yana fitsari kuma a gaban wa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba ji ba a ba sai da ya gama ba cewa aka yi masa ma ku kyale shi ya gama an tsawata masa duk wanda ya gana fari da bai dace ba dole ya tsawata to amma me yasa ba su suna kalman zan Allah bai ke koyo su suka yi maza su tsawata me yasa tausaya ne kana bacci kana jirgi wahabi kake me yasa a'a manzon Allah na kallo yana ta tsarin da ke komai ba su suka kasa hakuri suka tsawata me yasa eh kishin eh eh, eh? Hmm. ka yi wahami ba abinda muka sani muka ce manzon Allah na kallon fitsarin ai bai ce komai ba su da suka gani sai suka tsawata abinda ake tambaya kenan me yasa manzon Allah bai tsawata ba su suka tsawata sai ce wai munkari ya gani to manzon Allah kuma maruzi yake ne gani maruzi manzon Allah maruzi ya gani wannan hanyar kauda munkari shi ba Allah ya koya musu hanyar da suka ga eh abin da ake nufi shine abin da suka gani shi manzon Allah ya gani ko bai gani ba masallaci fitsari ko manzon Allah yana gani ko ba gani su kuma masallaci fitsari su kuma suna kallo sun gani ko ba su gani ba to me yasa ba suka kasa hakuri tunda manzon Allah bai ce komai ba su suka ce komai abin da ake tambaya kenan eh sanin muhimmancin wurin sun fi manzo Allah sanin muhimmancin wajen ne to eh, eh. eh. zafin addini ne ya dauke su eh eh eh ba nan muka nufa ba abin matsala ce ka san darajar masallaci manzo Allah ya san darajar masallaci ka san fitsari na ne manzo Allah ya sani kuma mutum ya zo yana fitsari a masallaci manzo Allah na gani kana gani manzo Allah bai ce komai ba sai kai ka ce komai eh Eh? wai saboda tausayin manzon Allah shi yasa bai ce komai ba eh wai manzo Allah ya san cewa mutumin ƙauyen bai san ba a fitsari bane a wajen shi yasa ya zo yayi yasa manzo Allah ya ga to me yasa da fara manzo Allah bai dakatar da shi ba eh eh eh? Eh, eh wa ana ma manzo Allah wahayi su ba yi musu wahayi me yi wa ai ma manzo Allah wahayi ne ya shiru su kuma su musu wahayi su magana ko to babu laifi <laughs> eh hmm. ya san manzo Allah ya san abin da ba sani ba shi yasa ya kyale shi su kuma ba san abin da manzo Allah ya sani ba shi yasa suka tsasa kyale shi eh. eh a a manzo Allah ya kyale shi ne eh eh eh eh ma'ana duk wanda ya ga bakon abu da wahala ya iya hakuri sai ya yi magana ba haka bane ba to kenan sai mazala ce la uhu ku kyale shi gwale shi kenan aka yi me aka yi an sai ta su kenan ko uhu la tuzrimuhu kada ku cutar da shi to yanzu an da la tuzrimu kada ku katse masa fitsari ku cutar da shi abin da yasa manzo Allah ya shiru ya san katse masa fitsari zai cutar da shi su kuma ba su sani ba an fita ko ba fita ba an fita ko ba fita ba eh ba karbi ba maganar ka bace to sai a dawo fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirina ai an aiko ku ne ku saukace ma mutane addini ba tsanantawa za ku yi ba ina kadani anan najisa a masallaci sai aka ce eh tun da ya riga zai fara ne zai falja a tsawata a ɗauke shi ma a fitar shi amma ya riga ya fara duk abin da baka son ya faru duk abin da baki son ya faru sai ka yi iya kokarin ka kare ya faru in ya faru kuma fa me maganin sa sai wannan hadisin kuma yana nuna muna darajar musulmi ya fi darajar masallaci aina mahallin shahidi da'uhu a kyale shi ya gama fitsarin ma'ana watakila dan fitsarin ma ya kadan abin da ya zubo daga baya ya fi yawa mai yawa ya fi yawa mai yawa bai fi yawa ba mai yawa ya daidai abin da aka yi dai bayan ya yi tsutsawata sai da ya karasa fitsarin ya gama shi ma wannan balarabe na da karfin hali ya da karfin hali ko eh to aka ce maka dan birni aka ce ma ko dan karkara ke cewa yanzu an da cewa kauye me yasa eh, oh to daga yanzu duk sa da nake mutum balarabe kauye sai mu ce balarabe karkara ke nan ko eh to sai mu ce mutumin karkara ko sai wai adala daina cewa kauye kauye na da wai imam abu dauda ya kawo kitabus sunna da kitabul adab ya ladabtar da har har sanan mu ya radabtar da mu maimakon a ce dan kauye da a ce dan karkara mutumin karkara wai ya fi sauki ko da shi kenan an gaishe ku kauyawa ma'ana duk sa'an da mutum ya dauki hanyar sauki a cikin yada addinin Allah ya fi cimma nasara da hanyar zafi da tsanani a wajen wanda bai sani ba an fahimta akwai bambanci tsakanin ilmantarwa da jihadi jihadi an je ne a yaki babu maganar sassauci a ciki sun fito an fito in sun samu za su kisa in an same shi za a yi ne wannan matsala ce daban da kuma matsalar ilmantarwa ko haƙƙin zamantakewa ko haƙƙin cikin makotaka ko da kafiri ne an fahimta rashin karatu shi ne kauyanci ko dan kauye don ya karatu ya fita nan ko eh ya fita eh shi kenan babu alma'id da'im babin da zo na ruwan da ke tattare waje daya ba gudu yake yi ba ba tafiya yake ba yana tsaye waje daya me ce menene matsalar sa dangane da addinin musulunci shar'an musulunci in datti ya fada a ciki ko najasa ko menene qala akhbarana ishaq ibn ibrahim قال أنبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه kada ɗayanku ya yi bawali a cikin ruwan da ke tattare waje ɗaya baya ku sa'annan kuma ya yi alwala da wannan ruwan da ya fi bawali a ciki قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي لا يقولن أحدكم في الماء الدائم كذا أيانكم يكسكرا يبولي أتكير وندك يتتري وجه أيا ثم يغتسل منه سأنن يوانكا دروا معنى ma'ana sai da mutum ya zo ya najjasa ya dagula ruwan ya sa kazanta ya bata ruwan sannan ya dauka kuma ya alwala ko ya yi wanka hankali zai dauke dauki wannan قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار وعليه باب ماء البحر باب da ya zuci ruwan ruwan teku ruwan korama ruwan da yake mai yawa ne ke hukunci menene hukuncin ruwan menene hukuncin abin da ke cikin ruwan قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة ابن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna narkabul bahara mu muna hawa teku muna shiga teku da jirgin ruwa ko abin ruwa ko menene wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i kuma abinda muke dauka mu shiga cikin mu hau teku din zamu tsallaka din ruwan da ke wajen mu kadan ne fa in tawabba'na bihi atishna ruwan ba zai wadatu mu sha mu yi alwala ba in mu yi alwala da ruwan za mu ji kishin ruwa afana tawabba'u min ma'il bahari za mu yi alwala da ruwan teku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa at-tahuru al-hillu maitatu yace ai teku ruwan teku ruwa ne mai tsarki kuma dabbar da ke kifi da ke cikin teku kuma tsarkake ba sai ya an yanka ba kifi ya mutu ciki ya fito ci za a yi ba sai an yanka ba babu ludu wudu'in bisalji sai imamu annasa'i yawan istinbati ruwan teku za ka yi alwala ruwan famfo ruwan rika za ka yi alwala ruwan bohol za ka yi alwala kankara fa eh, kankara fa za a rana za a sha za a yi amfani da ruwan kankara to shi ne, imamun da sai yawan baji ana magana ruwan alwala sai ya je ya koma cikin addu'an bude sallah sai ya je ya koma a sallar gawa sallar mamaci sallar gawa ko sallar mamaci ah, gawa din ai ba ta mamaci ko to sai ya dauko cikin addu'o'in da manzon Allah ke yi sai istinbati cewa ruwan kankara yana da tsarki أن فهمت؟ قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن أمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير عن أبي هريرة قال إتي أنكر سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هليهة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai buɗe sallah in yi Allahu akbar kafin ya karanta Fatiha sai shiru wani dan lokaci kaɗan. fa qultu bi abi anta wa ummi ya mata ma taqulu fi sukutika bayna takbiri wal qira'a yace ya manzon Allah in kai ka baraka kafin ka fara karatu kana shiru me kake faɗa a wajen me kake fada to ina ruwanka ka kirkiro na kamar kai ba balarabe bane ba A da me to ba zai kirkiro nashi ba ba zai kirkiro nashi ba ya manzo Allah shuru da kake yin kace Allahu akbar kafin ka karanta Fatiha din kana wani shuru na san abin da kana faɗar me kake faɗa sallallahu alaihi wa sallama qala sai manzo Allah ce aqulu ga abin da nake faɗa اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اين محل الشاهد بالثلج ba ruwan kankara yana da tsarki ba ga manzo Allah ba zai ci a ko mahallu shahid kenan bisalli addu'ar kenan da manzo Allah mana addu'o'in istifrahi suna da yawa sun kai kala biyar ko shida ko sama da haka sai ka zabi wanda yake ma da sauki wanda ke da sauki sai ki zabi wanda yake miki sauki ki haddace ka haddace kana yi shi kenan sunna ke ma'ana wai bai isa dan manzo Allah na shiru tsakanin kabara da karatu shi ma yake kinto ai wani abu za a fada ya shige karatu ya shige addu'a bar na ni ma in kirkiro ma wai a'a manzo Allah sai mun ji wanda ya fito daga harshen ka eh na yi manzo Allah daban ne ya kuma ci daban ne eh? ah. alwudu bi ma'i sadi yin alwala da ruwan kankara قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عائشة الله كرمت جاتتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يكسن سنشيرا فدرتي اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج يا الله كوينك كرا كرينا لروان كنكرة والبرد من يمن كنكرا كنكنانا ونقي قلبي من الخصايا الله كترك كزوجياتا daga kurakurai kama na kaita tauban abiyar min danas kamar yadda ka tsaftace farar tufa daga datti addu'an da manzo Allah ke yi aina mahallu shahid cewa kankara za a iya yin alwala da ruwan kankara hataya bi ma'is sarji ruwan kankara a sarji manya-manyan kankara walbarar kananan kankara hmm. ya za a ce cewa za a yin alwala da shi tunda manzo Allah ce a wanke kurakuransa ko na ruwan na da tsarki manzo Allah zai ce a dauki abin da ba shi da tsarki a wanke shi ba zai yi ba kenan ko Mm-hmm. eh wa ya faɗa muku wannan eh eh to ai menene albar shine sanyi walbarad kuma fa sanyi to tun da kuke taba karanta shi fassarar shi bane eh eh iraba eh, sai ai ah, eh, to da ruwan raba za ke raba da amma in zaka fassara ya ce alsalj manya-manyan kankara wadda kananan to raba kankara ce eh to ruwan raba za a alwala da shi ko ba za a yi da shi ba eh قال أخبرني, أخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب ابن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت أوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت اتراج من الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى ينا ممكي صلى فسمعت من دعائه وهو يقول sai na ji a cikin addu'arsa manzo Allah na fadar cewa Allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka jin kansa wa atihi anhu wa akrim nuzulahu ووسع مدخله يتي واغسله بالماء والثلج والبرد والبرد يتي هو البرد والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس أين محل الشاهد بالماء والثلج والبرد البرد البرد يدك أي كنكرا باش باش باش باش باش amma ba albarki sannan kuma cewa karatun islamiyya din nan ai farkon karatu ne ake a lokacin ba a zaben malamai da suka kware a karatu ko larabci ko nahu ko hadisi ko menene ana so a daure a tsare yara ne kar su wasanni sai a zo ana karanta su ai da kanka ka san ka yadda ake karantar da lahallari a wannan lokacin da abubuwa kuwa wala ya hatta hatta ya dini Allah hatta kaza kaza duk karatu ne na gargajiya daga baya ba an zo ana gyara su ba to nawa muna magana game da lahallari a cikin Bukhari me da me aka tattauna game da akan lahallari ne fa ine idan tabasa in tafas zama ba haka bane ba hana karatu menene asalin matsalar a ah, eh, faslun faslun idza ta'ayyanat an-najasatu musila mahalluha in aka ga najasa sai a wanke wajensa in an gani sai a wanke waje in iltabasat in ta fansama in ta fansama ko sai an ce maka ka gani iltabasa shine iltafan sama mana iltabasa in ka rikitar ta ayyana hannun rigar nan da jisa ta taba sai a wanki iltabasa an ce ɗaya hannun rigar da jisa ta taba ba sani ba ko ɗa bane ko hagu ne to me za ka yi sai ka wanke bin baki ɗaya ko ko wannan tufar an ganan da jisa ta taba nan sai a wanki an tabbatar da najasa ta taba wani wuri a cikin tufar tarkitar ba a san ina ne ba ya za a yi a gyara abin shi ne wa inil tabasat in ta rikitar musila sau kullu ba ka bane ba sai a wanke eh? sabo ne ai ba an saba ya za a yi me zai hana ka fada malamin ka da ya karanta da kai zai fada maka haka karanta malamin ka ne karanta da kai kuma shi yafi kowa ilimi abadan wanda ke karantar da kai ko malamin firamare ko menene kana karantar da yaro a ba haka malam ya ce za malam makaranta an ce kaza yaro shi ba ruwan shi kaza kana masa gyara ka ce a aka ce a malam ba haka malam makaranta an ce kaza haka ce kaza haka ce to ya za ka yi da yaro sai ka ce malamin shi bai iya ba ko kai sai ka yi hakuri sai ka ce fasara biyu ce a to ka tabbatar da kuskure ke nan sai ma eh, ai ba abin da ya fi da yara wahala ba. ba abin da ya fi ilmantar da yara da eh, mata wahala abadan a ai ba haka malam wani yace ba malam wani na naji yake ji ka sai kaza kaza kaza malam wani nan ko almajirin almajirin ka ne shi dai tunda an ji ya fada dole ka dauki magana yaro kuma yara a malam kai ka fi sanya ko malam makaranta malama ta ce kaza ko malam ya ce kaza to ya zaka yi da yaro sai hakuri ka da yadda za ka yi wani ya ɗauki yarsa suka je umra mai siya biya ce mai surutu suna shiga kaba aka ce ga kaba dakin Allah ta ce a'a an ce Allah al-kursi shi al-arshi shi ya fi kursi ya kuma dakin shi ɗan kankani haka ya kuma dakin shi ɗan kankani haka ya kuma naga ɗakin shi dan kakkaji ya zaka yi ce ya kai wai bai ce ko ka ce a ah, ɗakin karbo shi ka ce ɗakin ba shi ne ba ɗakin Allah ai yaro in ya fara girma sai ka sai ka sai ka shirya don kai ta amsa tambayoyi inda kana son ka sanar da shi eh, saboda kwakwalwarsa ke to wannan magana da yariya ta faɗa abin ya ya sani kuje a ba an ce arshin shi ya fi duniya da to ya kuma daga dakin shi dan kankan <laughs> sai ai me sai ai dogon nazari ko ko ba jawabi da cike ka rufe bakin cikin mai surutu ba haka bane ba فسمعته من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له منكر تسندكو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله